Ƙasar Kamaru tana fuskantar hare-hare na 'yan ta'addan na Boko Haram musamman ma ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa birnin Marwa Kwalfata da garin Mura su ne suke cikin tsaka mai wuya domin suna kan iyakan ƙasashen da suke amfani da tafkin Chadi kuma sun yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya wannan ma shi shine yasa yanzu haka shugaban ƙasar na jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya ɗauki tsauraran matakai na yakan 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ya ce. ces soi-disant djihadistes ont lancé contre la région de l'extrême nord de notre pays euh, des opérations de plus grande envergure cela ne pouvait pas être toléré. Ba zai yarda da waɗansu ƙungiya na 'yan ta'adda ba waɗanda su zo su ɓata masa ƙasa kuma yana ƙoƙari na ganin cewa ƙasarsa da ƙasashe makwabta za su zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗaya domin cimma buri na kakkaɓe ƙungiyar ta Boko Haram. Yanzu dai dakarun ƙasashen tafkin Chadi suna gumurzu a fagen daga da 'yan ta'addan kamar haka. wannan shine karan bindigogi da atilar atilari a fagen yakin kana yanzu dai ana ganin za a ci galaban abokan gaban kasar kamaru ta tura manyan jiragen yaki na sama domin yi wa abokan gaban gudan wuta da mahangosu a duk anda suka boye zaratan sojojin da yi sun ce yanzu ne yan boko haram din za su zama tarihi domin ba sani ba sabo dakarun tsaron na kasar jamhuriyar kamaru ke rera waƙoƙi kamar haka na ganin cewa sun gama da 'yan kungiyar nan ta boko haram ƙarshen rahoton kenan muhammad awal garba munyan amurka daga ƙasar kamaru